karfe biyar agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe hudu kenan agogon tu da ghana sashen hausa na radio france international ke magana shamsiya haruna to mai sauraro barkamu da wannan yammaci da fatan an wuni lafiya A cikin labaran za a ji cewa zanga-zangar tsadar rayuwa da aka shirya gudanarwa ranar demokaradiyya a Najeriya ta ki yin armashi duk da alwashin da masu shirya ta suka yi. Jami'an tsaron Masar sun kaddamar da wani samame kan bakin da ke neman wucewa zuwa kasashen duniya ta wannan ƙasa. Masu aikin ceto sun zakulo gawawwaki sama da ɗari biyu da hatsarin jirgin saman Indiya ya ritsa da su da sanyin safiyar yau. Tuma da yanzu kuma ga cikakkun labaran. Najeriya ta ware ranar 12 ga watan Yunin kowace shekara a matsayin ranar dimokuraɗiyya. Inda a yayin da gwamnati ta shirya abubuwan da za ta gudanar don bikin wannan rana, kazalika su ma ƙungiyoyin matasa sun shirya gudanar da zanga-zangar lamana don nuna rashin gamsuwa da mulkin shugaba Tinubu. To sai dai jami'an tsaro sun hana abin yiwuwa. Ga dai wakilinmu Muhammad Sani Abubakar daga Abuja da wannan rahoto. jiniyar da ake ji ba wani abu bane illa jami'an tsaro da ke sintiri don tabbatar da babu wata zanga-zangar da ta gudana yau a abuja ga abin da ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya zanga-zangan comrade yahaya m abdullahi ya shaida mun mu ma kanmu abin ya ɗaure mana kai a wannan rana ta demokarat a ranar yancin ɗan adam sai zamanto mu kuma an tauye mana namu yancin inda muka fito muka samu jami'an tsaro sun rufe ko ina ba ma san abin da za ta kai ga har a sake zubar da jini kamar yadda aka saba yi a baya shi ma deji adeyanju na cikin jagororin zanga zanga-zangan ga kuma abin da yake cewa jami'an tsaro sun fito zai hana 'yan kasa su zo su fita su yi zanga-zanga wanda sun riga sun shirya sun sati biyu da suka wuce don saboda suna ganin duk abubuwan da gwamnati take yi ba daidai ba ne yanzu kana igu square gwamnati apc din nan ba sa jin tarbiyyar demokratiya ba sa son mutane su fada ra'ayinsu ko me doka ta ce kan 'yancin zanga-zangar lumana sai barista ishak adam ya ce nigerian 99 constitution wanda aka yi mai gyaran fuska ya baiwa 'yan ƙasa dama su yi zanga-zangar lumana kuma yana cikin haƙoƙi da ake kira natural law wato abu ne wanda yake saboda matuƙar muhimmancinsa kowace ƙasa ko da ba mulkin demokaradiyya take ba to suna da irin wannan dokar wasu mutanen da na tuntuba sun nuna gamsuwa da abin da jami'an tsaro suka yi da cewa dole a guji duk abin da zai tada zaune tsaye muhammad sani abubakar abuja ya hausa to har yanzu muna batun na najeriya inda har-hare da kashe-kashe da suka faru cikin mako guda kadai a wasu ƙauyukan jihar plateau da ke tarayyar kasar ya yi sanadin mutuwar mutum akalla 41 tare da jikatar wasu da dama rahotanni sun ce mahara sun kone ɗaruruwan gidaje sannan ɗaruruwan mutane ne suka tsere domin neman mafaka a sassan kasar to farmakin da masu ɗauke da makamai ke kaiwa na faruwa ne cikin daddare ko kuma ta hanyar kwantan bauna musamman wanda ke faruwa tsakanin manoma da makiyaya da ke zargin juna kuma yankunan da abin ya shafi wato ya fi shafa sun hada da kananan hukumomin basa riyom bakos da mango da ke jihar filatan ci gaba da rufe iyakar kasar benin da jamhuriyar nijar tun bayan juyin mulkin da aka yi a kasar na ci gaba da takurawa jama'ar kasashen biyu da taɓarɓarewar harkokin kasuwanci da shige da fice da ke tsakanin waɗannan kasashe da suka daɗe suna ma'amala cikin sauƙi ga rahoton ibrahim malam cillo ɗauke da wata dangane na wannan batu daukacin masu shiga da fita tsakanin kasashen biyu na ji a jikinsu a game da wannan mataki na ci gaba da garkame iyakokin kasashen isufu mai daji da aka fi san da sunan dan kongo mai sana'ar fitan kaya ne a tsakanin kasashen biyu ya bayyana mana irin halin matsin da suke ciki bamu da wani boda da ya wuce bodan gaya tsakanin mu da kasar Nijar? da an kalo da kayanka daga port din kwatano zuwa kwana biyu kayanka na gaya kana bukatan shi kayanka ma zuwa kano ne kin sati daya in ya jima kwana goma kayanka Kananan Kano saboda wofe bodan sa mutane cikin kakani kai. Ko su jama'ar da ke zaune a bangaren kasar jamhuriyar Nijar musamman garin Gaya da ke matsayin wata babbar mahaɗa tsakanin kasashen biyu sun ce suna ji a jikin su, domin irin kuma bayan da suka fuskanta a tsawon lokacin da aka ɗauka iyakar a kulle. Alhaji Musa Ibra mazaunin garin Gaya ne bayyana fatan su yayi. A kashin gaskiya munan Gaya inda abin da muke so ne a ga juna dai tsakanin magabatan kasan biyu a samu mahuta. Daga can bangaren nasu da mu nan kin gaskiya ana cikin mawuyanci hali na kasuwanci da kuma je ka komo roƙon da muke a gaishuna tsakanin magabatan ƙasashen biyu a san muke hana ruwa gudu a magance shi amma a gaskiya mu shine a buɗe wannan boda babban fatan da 'yan kasuwa da masu sufuri da ma jama'ar kasashen guda biyu ke yi shine na ganin ranar da za a sake bude wannan iyaka mai ɗimbin amfani ga jama'a ibrahim malam cillo rfi hausa Majalisar Ministocin Mali ta amince da kudurin dokar da ta bai wa jagoran mulkin sojin kasar Janar Asima Gwaita damar yin wa'adin shekaru biyar akan mulki daga shekarar 2025. wa'adin da za a iya sabantawa ba tare da an gudanar da wani zaɓe ba ga michael sun ɗauke da bayani a kai majalisar ministocin ƙasar ta mali wadda jagoran gwamnatin sojin ƙasar ya naɗa ce ta sanar da haka a wata sanarwa inda ta ce daga wannan shekara ta 2025 janar asimi goita zai fara wa'adin mulki na shekaru biyar yanzu majalisar za ta gabatar da wannan mataki nata ga majalisar dokokin wucin gadi wadda gwamnatin kasar ta nada a shekarun 2020 da 2021 bayan da ta kwace mulki a watan da ya gabata janar asimi goita ya yi umarnin rushe jam'iyyun siyasa a kasar da ke yammacin nahiyar afirka duk wada alkawarin mika mulki ga farar hula da ya yi a shekarar da ta gabata wannan na zuwa ne a daidai lokacin da jagororin mulkin sojin kasar ke kira ga al'umma su ba su goyon baya a cikin yanayi da ƙalubale matsalar tsaro da ta yi wa kasar da baibayi tun a shekarar 2012 mali ta fada cikin matsalar tsaro sakamakon ayyukan 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi da ke da alaka da alka'ida da is da kuma sauran kungiyoyi masu aikata muggan laifuka wani rahoton binciken kwakwab na haɗin gwiwa da forbidden stories i stories le monde da france 24 da kuma radio france international suka gudanar ya gano cewa sojojin haya na kamfanin vagna na rasha sun cafke ɗaruruwan fararen hula tare da azabtar da su a ƙasar mali to anan mahukuntan chadi na ci gaba da tsare ovie modoji mamallakin jaridar le da ake bugawa a ƙasar kuma wakilin radio france international a birnin injamena bisa zargin yin karan tsaye ga sha'anin tsaro da kuma haɗa baki da wata babbar kasar ƙasa don cutar da chadi to sai dai sakataranta ta kungiyar 'yan jarida ta kasar wato saj manas ya buƙaci a gaggauta sakin monoci da kuma sauran 'yan jaridu biyu da aka kama lokaci ɗaya tare da shi Au niveau de l'UGT, nous ne pouvons pas être soulagés tant qu'ils sont encore en prison. A game da wannan kungiyar ugt an hankulan mu ba za su taɓa kwantawa ba matukar ana tsare da su. Muna kallon cewa ci gaba da tsare su abu ne da ya saba wa doka, saboda ba wani laifi da suka aikata da zai sa a jefa su gidan yari. Abin da muke so a anan shine gaggauta sakin su. daga nan kuma idan akwai bukatar jin wani ƙarin bayani sai a gayyace su gaban kotu don amsa tambayoyi amma ta hanyar bin ka'ida a maimakon hanyoyin da ake bi domin kamawa da kuma tsarewa wannan lamari ne da ke ƙara tabbatar da cewa kafafen yaɗa labarai a chadi suna aiki ne a cikin yanayi na fargaba saboda yadda a kowace safiya ma'aikatan yaɗa labarai ke cin karo da sabbin matsaloli akan ayyukansu muna fargabar cewa akwai wata ɓoye ɓoyayyar manufa dangane da kamen da ake yi wa abokan aikinmu. To anan shugaban Togo Fo Singbe na fuskantar matsin lamba bayan dakile zanga-zangar da gwamnati ta yi na yin murabus saboda sauye-sauyen da aka samu a kundin tsarin mulkin kasar wanda zai iya bashi damar ci gaba da rike madafin iko har karshen rayuwarsa ko kuma idan ya sauka don raɗin kansa. labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen hausa na radio france international jami'an tsaro a masar sun kaddamar da samame a kan baki 'yan cirani waɗanda mafi yawansu 'yan asalin ƙasar sudan ne da ke neman aiki ko kuma sauke kan hanyar su ta wucewa zuwa ƙasashen duniya ga aisha shehu kabara ɗauke da karin bayani da kasancewar babu wasu cikakkun alkalma dangane da yawan 'yan sudan da ke rayuwa a matsayin 'yanci cirani a masar amma ta la'akari da yadda suke karuwa kusan a kowace rana ta allah wannan ya sa mahukunta suka kaddamar da wannan sumame a kansu a tsawon shekaru dai. dai Masar ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen da 'yan Sudan ke zuwa domin neman aiki. To amma dai a mafi yawan waɗanda ke shiga ƙasar a halin yanzu yakin basasar da ake fama da shi ne ya tilasta masu barin Sudan. sai dai mahukuntan kasar masar sun ce akwai wasu mutane da ke amfani da wannan damar domin shigar da safarar yanci rani daga sudan zuwa masar da ma waɗanda ake wucewa da su zuwa libya ko kuma taimaka musu domin zarcewa zuwa turai daga lokacin da yakin basasa ya ɓarke a shekarar 2023 a sudan ya zuwa yanzu ba wai masar kawai ce ke fama da kwararar baƙi daga ƙasar ba domin jalal ibrahim shugaban hukumar hana yanci ranar shiga libya ya ce daga watan janairun bana zuwa yanzu yanzu an samu shigar baƙi daga Sudan zuwa ƙasar da adadinsu ya kai akalla dubu ashirin da biyar. To nan iyalan tsohon shugaban Zambia Edgar Lungu wanda ya mutu a makon jiya sun ce ya bayar da umarnin cewa magajinsa Hekande Hishalima kada ya kasance kusa da gawarsa. A ranar Laraba ne gwamnatin kasar ta shirin mayar da gawarsa zuwa gida amma hakan bai samu ba sakamakon takaddamar da ta kunno kai tsakaninta da iyalan Lungu da jam'iyyarsa ta Patriotic Front musamman kan yadda za a yi zaman makoki da kuma jana'izarsa. To labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Wani jirgi kamfanin kasar India mai dauke da mutum 242 ya yi hadari a yau da hantsi. Jirgin ya tashi ne daga filin sauka da tashin jirage na Ahmedabad don sauka a filin jirgin Gatwick na birnin London. jirgin ya fada ne a wani yanki da ke kunshe da mutane da ofisoshi a kusa da filin jirgin ga dai ibrahim malam cillo dauke da karin bayani hadarin ya auku ne jin kaɗan da tashin jirgin mai dauke da mutum 244 da suka hada da 'yan kasar india guda 169 'yan birtaniya 53 da 'yan portugal guda 7 sai dan kasar canada guda 1 bayanai sun nuna babu wanda ya tsira daga fasinjojin da ke cikin jirgin Tun farkon faruwar wannan lamari da Firaministan Birtaniya Keir Starmer ya aika da saƙon alhinin shi ga fasinjojin da iyalansu. Haka shi ma na Narendra Modi, ministan ƙasar India ya nuna alhininsa a shafinsa na X zuwa ga ɗaukacin waɗanda abin ya shafa. Jirgin ya faɗa ne a wani yanki da ke kumshe da mutane da ofisoshi a kusa da filin sabka da tashin jirage. Shaidun gani da ido sun shaida ma kamfanin dillalancin labaran AFP cewa an ga jirgin ya nufi wannan yankin ne kafin ya ɓace sai kuma aka jiyo karantar tarwatsewar shi da wani bakin hayaki da ya kare sararin samaniya wani da ya ga yadda al'amarin ya faru ya shaida ma afp cewa ofishinsu na kusa da inda jirgin ya faɗa. cikin sauri dai masu aikin agaji suka halarci wannan guri domin ba da taimakon gaggawa sai dai zuwa yanzu ba a san iya adadin mutanen da suka rasu ba a wurin da jirgin ya faɗa. To a nan kwamitin da ke sanya idanu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya zartas da wani ƙuduri da ke yin Allah wadai da rashin mutunta dokokin sarrafa makaman nukiliya da Iran ta yi kamar yadda wasu majiyoyin diflomasiyya suka shaida wa AFP. ƙuri'u goma sha tara ne suka amince da ƙudurin da Amurka, Birtaniya da Faransa da kuma Jamus suka gabatar daga cikin 35 ɗin da aka kada. Wadanda yana zuwa ne yayin da wakilan Amurka da na Iran ke shirin gudanar da taro karo na shida. kan shirin gwamnatin tehran na inganta makamashin uranium ranar lahadi a kasar oman yau alhamis kotu ta fara sauraron shari'a da gwamnatin california ta shiga gabanta kan yadda shugaban amurka donald trump ya yi gaban kansa wajen aikewa da dakarun soji zuwa jihar domin murkushe masu zanga-zangar adawa da kaman bakin haure nura ado suleiman na dauke da karin bayani Gwamnan California Gavin Newsom na neman kotu ne ta bayar da odar wucin gadi ta hana sojoji shiga ayyukan 'yan sanda na tabbatar da doka da oda tsakanin farar hula. Shari'ar na zuwa ne a daidai lokacin da zanga-zangar adawa da kamun bakin hauren ta bazu daga Los Angeles zuwa wasu manyan biranen kasar ta Amurka da suka hada da Las Vegas da Dallas da Austin da San Antonio da Chicago da Atlanta da kuma Boston. Cikin sanarwar da ta fitar a baya-bayan nan rundunar sojin Amurka ta ce karin sojoji 'yan kundin bala kimanin 700 za ta baza a titunan birnin los angeles a tsakanin yau alhamis ko kuma gobe juma'a domin su taimaka wa dakarun tsaron ƙasa na national guard kimanin dubu wajen aikin tabbatar da doka da oda tun juma'ar makon jiya zanga-zangar adawa da kaman baki ta barke a birnin los angeles abin ya sanya shugaba trump girke dakarun na national guard a ranar asabar yayin da kuma a ranar litinin ya buƙaci ƙara yawan jami'an tsaron da wani adadi na sojojin 'yan kundan bala. To yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana tsakanin masu zanga-zangar adawa da cafke baki da kuma gwamnatin Amurka ya zuwa yanzu dai 'yan sanda sun kame sama da mutum 400 inda ake hasashen za a samu karuwar adadin mutanen da ke tsare. Wasu sojojin ruwa na Amurka 700 za su kasance a kan titunan birnin Los Angeles yau Alhamis zuwa Juma'a domin tallafawa dakaru dubu hudun hana fusatattu masu zanga-zanga barnatar da dukiyar gwamnati wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya nuna cewa an samu raguwar adadin mutanen da aka tilasta wa barin muhallansu a sassan duniya hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ta ce akalla mutane miliyan 123,200 a duniya aka tilasta wa barin gidajensu a ƙarshen shekarar 2024 wannan adadi ya ragu zuwa miliyan 122,100 a karshen watan afrilun 2025 yayin da al'ummar siriya suka fara komawa gida bayan shekaru da dama suna gudun hijira sakamakon rikicin da kasar ta fuskanta na tsawon shekaru sai dai hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa wani sabon salo kan yadda tashe-tashen hankula ke faruwa a sassan duniya a halin yanzu zai iya ƙara adadin fiye da na baya hukumar ta ce adadin mutanen da yaƙi da tashe-tashen hankula da kuma zalunci ya raba da muhallansu a duniya ya yi yawa musamman a wannan lokaci da ake samun kalubale wajen tattara kudaden bayar da agajin kai. Tuma da labarin kenan a halin yanzu. lokaci ne na labarin wasanni kuma kai tsaye nura ado suleiman ya shigo barka da shigowa ya labai to kocin tawagar kwallon kafar poland mm. wato michal probias alasa mm. na fada daidai ya aji hadda kwarai kuwa to ya mm. ajiye aikinsa a yau alhamis bayan sabanin da ya kamari tsakanin sa da robert lewandowski sakamakon matakin da ya dauka na cire lawan ɗin kin san akan mai aski ke lawan mai aski ake ce masa to kin ga wannan sabon sunan ban ma san da shi ba to ya cire lawan din ne daga mukamin kaftin mm. uh, duk da cewar dan wasan shi ke da rike da tarihin kwallaye mai yawa mafi yawa da ya ci a kasarsa kuma ga kuma kasancewarsa ya tauraro a kasar mm, kuma dan shekarun masu dan ja haka to mm. tsamin dangantaka dai tsakanin kocin da dan wasan ta yi kamari bayan da a ranar lahadin da ta gabata shi lewandowski ya ce muddin shi kocin shi zai ci gaba da jagorantar horar da tawagar yan wasan kwallon kafar kasar to fa sai dai shi ba zai sake bugawa kasar tasa wasa ba ba za ta yi asarar irin wannan dan wasa ba kwarai kuwa yayin zan ya da kafar wata kafar yada labarai a Poland din shi mm. lawan ya fito fili ya bayyana cewa wannan sauyin da aka yi masa fa aka cire shi da mukamin kaftin mm. ya matukar bata masa rai mm. to halin yanzu Poland ke matsayin ta uku a rukuni na bakwai na wasannin neman cancantar zuwa gasar cin kofin duniya da ke tafe a baɗi kuma kin san a shekarar 2023 shi Michel Pobias din ya karbi ragamar horas da 'yan wasan Poland daga hannun Fernando Santos a wanda a ƙarƙashin jagorancin kocin na yanzu mai murabus ne kuma Poland ta zama ƙasa ta farko farko da aka fitar da ita da gasar cin kofin kasashen turai ta shekarar wato bara da ta gudana to manchester united ta kammala kudin yarjejeniya da uh, matthews daga kungiyar wolves akan kudi kimanin fan miliyan 62,500 da kasarin mm. kasar brazil din zai shafe shekaru biyar ne tare da manchester united karkashin yarjejeniyar da ya rattabawa hannu daga cikin bajintar da shi wannan sabon dan wasa ya taka wanda ake ganin shine ya sanya ita manchester na ta kulla jijina da shi mhm. shine jefa kwallaye 33 da kuma taimakawa wajen jefa wasu 15 cikin jimillar wasanni 92 da ya buga wa tsohuwar kungiyarsa ta wolves ciki mhm. har da kwallaye 15 da ya ci yayin gasar premier da ta kare a kakar wasa da ta gabata to tsohon dan wasan mai tsaron baya na liverpool kuma trent alexander arnold ya bayyana sauyin shekar da ya zuwa real madrid a matsayin cikar burinsa mhm. arnold ya bayyana haka ne yayin jawabin da ya yi wa magoya bayan kungiyar ta Real Madrid a lokacin da aka gabatar musu da shi yau Alhamis. To mai tsaron bayan da ke da shekaru 26 mm. zai shafe shekaru shida tare da Real Madrid a kan euro miliyan goma da suka biya Liverpool kenan. Kwarai kuwa. Mm. To lero sani ya yi bankwana da kungiyar bayan muni cikin wani bidiyo da ya wallafa yau Alhamis a shafinsa na sada zumunta. sani dan Jamus ya fitar da sanarwar a daidai lokacin da majiyoyi kwarara suka bayyana cewa yana gab da kullar yarjejeniya da kungiyar sari da ke turkiya inda ake sa ran zai haɗaka mai kyau tsakanin sa da victor osimhen dan wasan gaba na nigeria kwarai kuwa to nura ado suleiman muna godiya sosai madalla a jira a jira kuma sai sharhin jaridu inda muke tare da abida sha'aibu baraza barka da shigowa barkan ki da warhaka shamsiya to jaridar daily trust da ake wallafa a najeriya mm. ta rawaito labarin da ke cewa yayin da yau ake bikin zagowar ranar demokradiyya a kasar mm. shugaba bola ahmed tinubu ya ce ba zai yarda kasar ta zama mai jam'iyya daya ba a mm. ƙarƙashin mulkinsa a cewar jaridar tinubu ya bayyana hakan ne yayin da yake gabatar da jawabinsa a zauren majalisar dokoki a abuja mhm. haka zalika shugaban ya ce ba zai ba wa jami'un adawa shawara su gyara harkokinsu ba mhm. inda ya ce ya fi kyau su ci gaba da a da ganin su a cikin rudani wato a balbalce eh a ɓalɓalce haka hakan zai ba shi damar isar da abin da yake son aiwatarwa haka sosai ita kuwa jaridar the nations mhm. da ake wallafa ita ma da ake wallafa a kasar daga cikin labaranta na yau ta rawaito cewa shugaba tinubu ya ce sama da mutane dubu dubu hudu kai mm. ciki har da masu yi wa ƙasa hidima mm. za su sami tallafi a watan yuli mm. ta hannun hukumar da ke baiwa 'yan najeriya nau'ikan tallafi daban-daban mm. ciki har da rancen kuɗi jaridar ta ce tinubu ya yi wannan alkawari ne a cikin jawabinsa a game da halin da ƙasar ke ciki 'yan ƙasa za su sha roman dimokuraɗiyya to sun ce ba su sha roman dimokuraɗiyya ba ya ce za a ci ganda yadda ya kamata haka to a gefe guda shugaban ya yi afuwa ga mutane tara na ugoni da aka yanke musu hukuncin kisa a mm-hmm. mulkin janar sani abacha e, har ila yau shugaban ya ba da lambar yabo ta kasa mm. ga marigayiken sarowiwa mm. da shugaban mutanen ugoni to anan kuma jaridar arab news mm. ta wallafa labarin da ke cewa hukumar da ke sa ido kan nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya a yau ta yanke hukuncin cewa iran bata cika alkawuranta na nukiliya ba wato dai ta yi watsi da alkawuranta ta dauka haka to a karo na farko a mm. cikin shekaru ashirin mm. wannan mataki na iya haifar da ƙarin rikice-rikice mm. kuma ya fara aiwatar da yunkurin maido da takunkumi na majalisar ɗinkin duniya kan tehran nan gaba a wannan shekarar. dai hannun agogo ne yake shirin kuma a baya. wato jaridar ta ce ita kuwa iran ta mayar da martani nan take inda ta ce za ta fara kafa sabuwar cibiyar makamashin nukiliya a wani wuri mai tsatsauran tsaro babbar magana eh, kenan babbar magana ta martani ta mayar za ta kenan za a tunzura mm. ta to a cewar wasu jami'an diflomasiya da suka ce a sa kai sunayensu don bayyana sakamakon zaben da aka gudanar a asirce mutane 19 ne suka amince da kudurin wanda ke wakiltar mambobin hukumar rasha china da burkina faso sun ki amincewa da shi yauwa kasashe 11 suka janye sannan kasashe biyu suka kaurace jaridar the guardian da ake mm. wallafa a birtaniya mm. ta rawaito labarin da ke cewa hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya mm. ta bayyana cewa adadin mutanen da yaƙi ta kashe mm. da tashe-tashen hankula mm. ya tilasta musu guduwa daga matsugunansu mm. ya kai sama da miliyan 100 cikin shekaru sha biyu a jere kenan na adadin 'yan gudun hijira a duniya uh, yana karuwa. wannan rahoto na majalisar ɗinki duniya yana nufin cewa dole gwamnatoci za su yi <laughs> hoɓɓasa. yau a shiga ciki. to abida muna godiya sosai. to madalla. ta madalla rahotonmu na ko kuma jigon rahotonmu na wani rana shine a mafi yawan lokuta kananan yara kan hana iyaye musamman mata barci da daddare sakamakon kuka da suke yi inda wasu ke ganin akwai kuka na larura akwai na rigima yayin da kuma a wasu lokutan ke zama na ɗabi'ar jarirai to sai dai masana sun ce duk lokacin da aka ga wani karamin yaro na yin kuka musamman da daddare to kuwa tabbas wani abu na damunsa kuma ba lallai sai jinya ba ga dai rahoton abdulkadir haladikiyawa Wata yarinya kenan wadda ke hana mahaifiyarta bacci da daddare sakamakon kukan da take farawa kusan kowace rana da zarar karfe sha biyu na dare ta yi. Irin wannan yanayi na kukan yara kan hana iyaye sukuni. Sakamakon wasu daga cikinsu kan gaza gane menene abin da ke damun yaransu. Shin, koya iyaye mata ke tsintar kansu a irin wannan yanayi? Suna tare da Asama'u Abubakar, kwana muke ba ma bacci. za ta kai har karfe nawa ita tana bacci tun safe da ita za ta yi ta bacci ba za ta tashi ba sai sha ɗaya na dare lokacin da za mu kwanta to ita kuma lokacin garin ta ya waye. taɓa gano wani abu da yake damunta? Ito eh daga baya dai da farko dai gaskiya ba mu gane ba amma daga baya mun gano cikin ta ne ke ciwo ba ta. Maman Mimi wallahi yanayin kukan yaro da dare gaskiya ba shi da daɗi. To wani lokacin kana gano me yake damun shi amma wani lokacin ba ma ka sani da wani lokacin yaro zai ringa kamar tsorata yake shine tunda duk da kana yin addu'a ma lokacin zaka ga yaro yana nuna ma Hajiya Rakiya Abdullahi wata dattijuwa ce wadda ta taɓa renon yaro mai kuka tun a zamanin su ga abin da take cewa. Kuka ye ta kuka iya rashi kuma ba zai shiru ba har sai ya ya gaji amma kaga yanzu a cikin yayana magana ta domin Allah ba wannan na irinsa ga tausayi ga karatu abin da bai hada ba duk wasu abubuwa da ka sani wanda ɗa yake wa uwarsa zahiri ya nemi. To ko waɗanne abubuwa ne ke sanya yara yin kuka musamman da daddare kuma menene abin da ya kamata a yi idan sun fara kukan? Ga Dr. Umar alsu ƙwararren likitan yara a Najeriya. Ba wai dole sai jinya ba, ka wani yaran in ya ji yunwa za ta sa shi kuka. Wani lokacin zafi yaro ya ji gumi zai sa shi kuka. ko kuma gari da sanyi ko kuma ya ma zai zama almana ya yi ko fitsari ko bayan gida wannan ba zai sahi, ba zai na jin daɗi ba wani yaron kuma an bashi shi kaɗai ma da ya motsa ya motsa lalan bai zuwa so shi ma nan zai sa shi kuka to sai bangaren rahin lafiya lokacin zai zama kamar yaro ko kunnen sai yana ciwo to wannan kunnen uwa ta kun lokacin ko ta taɓa kunnen ma za ta ga yaron ya zabura zai nuna alamar cewa kunnen ne ke ciwo ko kuma ciwon ciki ma ko mura wani yaran hancinsa ya toshe ya kasa numfashi kima nan zai sa shi kuka ko zazzabi sai dai uwa ta dudduba ta gani a'a zafi yake a'a fitsari ne yi ko an bashi shi kada sai a dudduba waɗannan abubuwan tun abin da za a iya duddubawa a ga ga abin da ya zabo yaro yake wani kuka in kuma an dudduba duk wannan ba a samu abin nan ba da safe sai a kawo yaro in kuma yawa ko cikin dare nan akwai asibiti mafi kusa ya kawo yaro sai a duba a gani To da fatan magidanta za a riƙa daurewa ana raba dare tare da iyaye mata domin taimaka musu wajen reno. Abdul, Kadir Haladu Kiyawa, Erefi. An gashi da Abdulkadir Haladu Kiyawa da wannan rahoto yau Najeriya ke bikin ranar dimokuraɗiyya wadda gwamnatin kasar ta ware domin girmamawa a ranakun sha biyu ga watan Yunin kowace shekara don tunawa da soke zaɓe na makamancin lokacin da gwamnatin mulkin soji ta yi a shekarar 1993. La'akari da cewa zuwa yanzu Najeriya ta cika shekaru 26 kenan cif a karkashin mulkin dimokuraɗiyya ya sanya Nura Ado Suleiman tattaunawa da Farfesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero da ke Kano wanda ya tsokaci kan ci gaba da kuma koma bayan da aka samu a tsawon shekarun da aka shafe. To idan za a ɗauki ma'aunai na abin da ya sa mutane suke sha'awar komawa demokaradiyya to a gaskiya za mu ga cewa har yanzu da sauran rina a kaba. Dalili na farko shine cewa ɗaya daga abin da ake wa mutane roman baka shine cewa demokaradiyya tsari ne wanda zai kawo zaman lafiya. to amma idan aka kalli tsawon shekaru 26 nan za mu ga wannan abun ya gagara hmm. domin kasar ba ta taɓa samun kanta cikin matsalolin tsaro ba ta fanni daban-daban kamar a yanzu hmm. sannan abu na biyu kuma abin da yasa ake shauƙin Shi shine cewa tsari ne wanda zai kawo ci gaba hmm. to shi ma nan ka duba shekaru ashirin nan za ka ga cewa rayuwar 'yan Najeriya ga yunwa ga talauci ga hauhawa farashi ga rashin aikin yi hmm. wanda duk wa'annan ya sa yanzu Najeriya tana kan gaba-gaba a cikin da suka fi kowa talauci da yunwa. To, Profesa zai yi wahala a shafe shekaru ɗaiɗaiɗai har guda ashirin da shida ya zama na a ce babu wani ɓangare kuma da aka ɗan samu wani amfani ko kuma aka samu ci gaba. kwarai eh, da gaske akwai ba za a ce wai demokuraɗiyya ba inda ba a samu ci gaba ba mm. da haka a wannan karin babban ci gaban da aka samu shine cewa an samu shekaru da shida. soja bai shigo ba kaga idan ka auna wannan shekaru 26 din sun kusan ninka wa'ancan kokari da muka har guda uku mm. na farko kawai shekaru shida aka yi na biyu an yi hudu ana shiga ta biyar to da suka tankwabe ta mm. na uku ko ma tashi demokaradiyyar ba ba mm. sannan abu na biyu da za a iya ci ganin ci gaba shine cewa akwai abubuwa da ake kira kamar infrastructure abubuwan more rayuwa ga titi ga gada sama ga gada kasa ga dai abubuwa da aka yi wa sannan kuma je kamar bangaren ilimi duk da ingancin ilimin ya sakwarkwace amma za ka ga makarantu da yawa ana gasa wannan jiha ta yi jami'a misali waccan ta yi da abubuwa hmm. duk da dai ba za ka ce ga ingancin su ɗari bisa ɗari ba hmm. amma dai akalla dai za a iya nuna a ce ga wasu abubuwa da aka iya yi cikin wannan tsawon shekaru 26. Mm. Masu iya magana na cewa in kana da kyau ka kara da wanka. Wace shawara za a baiwa su shugabanni da kuma mutane wajen ganin an ciyar da shi wannan tsarin mulki na demokuraɗiyya gaba? a bar mutane su yanke hukuncin akan suwaye za su shugabance su a yi zaɓe tsakani ga Allah kuma wa'anda mutane suka zaɓa a bar su mm. sannan abu na biyu su kansu shugabannin kuma sai sun koma sun dawo daga rakiyar cewa siyasa da gwamnati hanya ce ta azurta kai sai kuma abu na uku shine mu masu zaɓe mu daina da a ringa amfani da mu ta wasu abubuwa ko amfani da kuɗi ko amfani da ƙabilanci ko amfani da addini ko ɓangaranci mu tsaya mu rinka zaɓe mutane a bisa cancanta. to madalla da nura ado suleiman cikin wannan tattaunawar inda aka ji cewa masu aikin ceto sun zakulo gawawwaki sama da 200 da hatsarin jirgin saman indiya ya da su da sanyin safiyar yau